Bueno. da kasuwa. Sannu da zuwa. Ikon Allah. Ko gidan maki tabarkalla. Wallahi gidan yuri a cikin yake. ku jama'a. Dan Allah sannan ku ba kai ba wani ka zoci wallahi ita na zoci kai eh, ma haka ni ma ita na ci? wallahi ni ma ita na zoci har ta dari da hamsin za ta zo a haba Allah ku ni kin ga har da kwai ma na ba a mun aka ce babu kwan ma na ce to kai a soya man a haka ai ba matsala hakan ma za ka iya ci ah. kin ga tunda kina da jama'a bari in je in dawo. Eh ki je ki dawo. Yau bari in je in dawo. Je ki dawo. Je kin dawo din. Ina ji ko? Eh. ai haka ba ai da shi ke eh, bari in je in dawo sai ki tura ki samu akula akula zan kawo eh. sai kin dawo ba kuwa sai dai Allah ka yafe mana eh, to ai ko ba komai kawakin zama hajjo wallahi tallahi tunda dinda na shiga ana cewa alaja alaja alaja to ai kina da alajoji tunda dai mai dan daham din nan mhm. dan riyal din nan da dirham nan ai za a samu a ya kamata kawaki a aure Wai giya in ji duniya tsautsayi sarɗe a wani wuri. A'a to kuma menene dan kin yi aure? Ai kamar yadda nake juya tawa. Eh yadda na Mijinta a sake harkar fasikanci za ki koma. Mijinta to me zai mutum ya ce ki zauna? To umma kuma shine sai ki mare ni. <laughs> Ba san ba ki ba kina irin wannan magana kin zauna kenan. Ummi kin zauna? Kin zauna? To me yasa kai ki ƙara shiga gida? Ka ƙara Na ki janyo min abun kunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal To idan na kara gani kin kara shiga gidan mai wainan nan wallahi. Kana a yau. Wannan ake yi. Kike nuna wainan nan na annuna din. Ki ba na ki Ki A kina ta ya ta Ya kuma zuwa. a gurin ka aikata. Allah ya da wannan jarfa. girman Allah mm-hmm. ki dubi Allah ki dubi annaban Allah ki dubi ido na ni mijinta